ganin ya tsaya ne ya sa zara cikin muryar kuka cewa Nasir, na haifa maka cikin da na taho da shi kuma yara biyu Allah ya bamu mace da namiji na sa wa namijin suna dadin ka Mustapha ana kiransa da Nawab ita kuma mace na sa mata sunan mominka Maryam ana kiranta da Nur Nasir Allah ne kaɗai ya san me ya ɓoye tsakaninmu, Allah kaɗai ya san dalilin da ya sa rabuwar mu har tsawon shekara hudu. Ni dai na san tabbas Allah baya taɓa yin abu babu dalili. Wallahi Nasir ni ma ba a san raina ne na yi nisa da kai ba. sai dan dole ta ƙarashe maganar cikin matsanancin kuka a hankali Dr. Janifa ta tako gaban Nasir ta kalle shi haɗi da sauke ajiyar zuciya kana ta ce Nasir kai kanka kaɗai ka sani ita ka san halin baƙin cikin da damuwar da ta shiga akan nesa da ta yi da kai garin Allah bai taɓa wayewa dare ya kuma yi ba tare da Zara ta yi matsanancin kuka a kanka ba tun ina rarrashin ta har na gaji na haƙura na daina na saka mata ido don na fuskanci abin nata ya wuce so ya zama ciwo ni baturiya ce na ga soyayya iri daban-daban amma ban taɓa ganin matsanancin so da alkawari irin na Zara ba. Ta sha wuya sosai kafin ta iya sai ta kanta, don wallahi Allah sai da Zara ta kusan samun taɓin hankali akan ciwon sanka. A hankali Dr. Janifa ta kai zuwa bakin wata wardrobe ta buɗe ta ɗauko wani fayil ta zo gaban Nasir ta miƙa masa. Karɓi ka gani da ka, irin halin ita ma da ta shiga a mahaukacin san da take yi maka ita da ta san ma kana raye kenan ta san kuma kana nan cikin ƙoshin lafiya haka ta rinka bibiyar ka sannan kai a zatonka kai kaga zara to idan ma zatonka kenan ka daina domin zara ce ta ganka ita ce ta kuma bayyanar maka da kanta a gare ka a zatonka kai kake bibiyarta to a nan ma idan zato kake ka daina domin ita ce ke bibiyar rayuwarka ka sanya aka yi haka ta faru shiru kawai nasir ya yi haɗi da haɗe hannayensa a ƙirjinsa ya zuba mata ido yana kallanta dr Danifa ta ci gaba bayan zara ta haifi su nawab sai ta yi masifar ta da hankalinta akan ita dole sai ta koma Najeriya wajenka. Babu yadda ban yi akan na rarrashe ta na hana ta tafiya ba, amma furfa furtaki haka akan dole na haƙura na fara ƙoƙarin nema mata tiket Allah bai sa ta kai ga tafiya ba na samu labari daga wajen abokanan aiki na a asibiti cewar tun bayan mutuwar Zara ka bar Najeriya kuma baka koma ba bayan sanar da ita halin da ake ciki Zara ta shiga mummunan tashin hankali don kwata-kwata ta daina ci ta daina kuma sha balle walwala hakan da na gani ne yasa ni tafiya Najeriya don dole na gano ƙasar da ka bayan na gano kana nan Van Holland ya sani dawowa cike da ɗauki na sanarwa Zara. Ranar ta yi farin ciki sosai tun daga ranar ta shiga bincikenka da kuma inda kake zaune. Sai da ta sha bakar wahala sosai na wajen tsawon shekara biyu sannan ta gano ka, gidanka da komai naka. A ranar da Zara ta fara ganin ka ta sha kuka sosai kamar ranta zai fita don sai da ciwon ta ya so tashi ji ta yi kamar za ta mutu ta ringa shiɗewa a lokacin ka san me yasa bata bayyanar maka da kanta ba saboda akwai rikici matuƙa idan ita ta fara bayyanar maka da kanta hakan yasa dole muka shirya maka ga dazare ya zama na cewa kai ne ka ganta kai kuma ka fara yi mata magana tun daga wannan ranar kullum zara sai ta je gidanka wani lokacin ma a can take kwana makarantar da ka saka na'im can ta saka su na nawab da nur sannan ta haɗa su abokan juna tsakaninsu kuma kullum sai ta je ta ga Na'im kuma daga nan take haɗa masa abinci ta kai masa kuma ita take ba shi abinci kullum a baki ka san me yasa bai gane ta ba Dr. Jalifa ta jefa wa Nasir tambaya shi dai Nasir ba baki sai kunni saboda badda kama da take yi ba saja take yi masa sannan ta je masa ka san me yasa take canza kama kafin ta je masa ta kuma tambayar Nasir ba tare da ta jira amsar da zai bata ba saboda ta tabbatar da cewa Na'im ya san photos ɗinta ta kuma san Na'im yana da wayo sosai da shegen surutu matukar ya ganta a kamanninta na gaskiya sai ya gane ta kana tsammanin duk mafarkin zara ko gizonta da kake gani ba ita bace a zahiri ba to ba mafarki bane ba kuma gizo take yi maka ba ita ce a zahiri take zuwar maka cikin barci bayan mutuwar zara a najeriya ba ka ganta ba ta zo maka kamar gizo ranar da aka yi rigima a kan na'im to a lokacin ma ba giza ba ne ita ce a zahiri ranar da jirgin mu zai tashi zuwa holan ne ta tubure kan ba za ta taba iya tafiya ba tare da ta je ta ganka ba kuma tana so ta ɗauki dare ɗinta da photos ɗin famulanta babu yadda bangi na hana ta zuwa ba saboda ina tsoron kar asiri ya tuni amma tana ce dole sai da ta je ta ganka Haka ma a gidanka na Holland kusan kullum Zara sai ta je ta kwana a can. Ko ta kwana a bedroom ɗinka ko ta kwana a bedroom ɗin Na'im. Ranar da Na'im ya kai mata gift ranar Moses Day na sha wuya sosai kafin na samu kanta. Don kusan mutuwa ta yi saboda tsananin kuka. Nasir Zara na tsananin sanka, na tsananin ƙaunarka. Ita ma tana son da zuciya ɗaya. wallahi Zara za ta iya sadaukar da komai a kanka da kuma farin cikinka ka Nasir. Shiru Nasir ya yi kawai yana sauraron Dr. Janifa dan shi kwata-kwata wannan surutun nata ba shigar shi yake ba don wannan bai isa hujjar da Zara za ta iya kare kanta da shi ba sai lokacin Nasir ya tuna abubuwa da dama wannan dalilin ne yake sa kullum na in baya cin abincin sa? kenan duk mafarkin da yake yi da Zara gaske ne ba mafarki ba zahiri ne shiru yayi yana tunani sosai sai can ya sauke ajiyar zuciya ba tare da ya kalli ko da ɗaya daga cikinsa ba Nasir ya ce ina na? kafin ɗaya daga cikinsu ta buɗe baki ta yi magana ta bashi amsa da Abdul sun shigo da gudu. Ganin yanayin da Dr. Jalifa da momin su ya sa su yin turis. A hankali suka nufi wajen Zara, Nawab ta ce, "Momi, me yake faruwa?" Nur ta ce, "Momi, me yasa ki kuka?" Bata ba su amsoshin tambayoyinsu ba, illa nuna musu nasar da tun shigowarsu ya yi Nil Dawun yana kallon su. Gaba ɗaya yaran da cindo a hannayensu suma. sannan ga tsananin kamar da macen nur ke yi da mominsa namijin ma sak kamar su ɗaya da almustapha dazinsa sosai yaran ke tsananin kama da iyayensa cikin muryar kuka zara ta nuna musu nasar ta ce wannan ne mahaifinku nawaf ta ce me kike nufi mom kai ta gyada musu kawai ba tare da ta furta ko da kalma ɗaya ba nur ta ce nur ta ce mom wannan baban na'im abokin mu ne kafin zara ta kuma cewa wani abu dr dalifa ta yi saurin cewa i mahaifinku ne ba wasa bane he is real dad let me show you evidence ta faɗa tana ɗauko diary da photos ɗin da Nasir ya zubar tana nuna musu pictures ɗin Nasir da Zara a tare sannan ta nuna musu diary ɗin shi ko Nasir kukan bakin ciki da takaici ya saka wai a ce ƴaƴansa na cikin sa halak malak amma ba su san shi ba suna dautin akan cewar shi mahaifinsu ne ai suna gama gani da gudu suka nufi Nasir suka faɗa jikinsu suna murna tsamtsam Nasir ya rungume su a jikinsu kamar za a kwace masa tsuyana yana kuka Nur ta ce dat ina na'im kanta ya shafa yana yana zubar da kwallon haɗi da kallanta ya ce yana gida. Dat ka kai mu wajen sa please Nawab. Nawab ya faɗa cike da shagwaba yana langwabar da kansa a gefen kafaɗarsa. Shafa kansa Nasir ya yana murmushi ya ce dama ai kun gama zama a nan dan ba zan bar ku ƙara ko da sakan ɗaya a nan ba. A razana Zara ta ɗago kai haɗi da tsaye da kukanta cak ta kalle shi don ta san halin Nasir da kafiya taurin kai da kuma baƙar zuciya. Kenan duk abin da Dr. Danifa ta faɗa masa bai sa zuciyarsa ta yi sanyi ba. Ganin Nasir ya ya miƙe yana ƙoƙarin fita rike da hannun yaran Dr. Janifa ta ce, "Wai ku maza saboda mai kwata-kwata ba ku da adalci da tausayi kanku kaɗai kuka sani. Nasir yadda fa kake takamar kana son Zara ita ma haka take son ka. Haka yadda kake takamar ka sha bakar wuya a kanta, haka ita ma ta sha bakar wahala a kanka. Yadda kake takamar ta bar ku kai da Na'im kuma kayi rainansa, haka ita ma ta zauna ta haifa maka yara har guda biyu kuma ta yi maka rainansu. Amma don rashin tausayi da imani tsabar rashin adalci badal ai kuwa kafin ta karasa Nasiru ya watsa wa Dr. Janifa gigitattun barka kyawawan gaske. A zuciya cikin matsanancin bacin rai ya nuna ta da yatsansa ya ce "Tun da na shigo gidan nan kin ji na yi miki magana ko na kula ki ko kin ji na tanka miki. Janifa babu wanda ke da alhakin duk wannan laifin sa yake. Duk ke ce kika ja komai kika kuma kirkiro komai saboda babu yadda za a yi kwakwalwar Zara ko tunaninta ya bata ta tabarni. Ke kika jawo komai duk wannan tarin ɗimbin laifin da kika yi amma ki ki zo gabana ki tsaya kina min surutan banza har za ki gaya min adalci da san kai ke kina da bakin da za zaki maganar rashin imani da tausayi ke ki duba girman laifin da kika yi kin raba ma'aurata kin raba uwa da ɗanta kin raba uba da 'ya'yansa sannan ita kanta zara kin raba ta da kowa nata har na tsawon shekara hudu duk wanda ya ji maganan nan ke zai ɗaura wa laifi saboda kin haifi zara kuma sannan kin fi shawayo wayo hankali da tunani duk da cewa ita ma da laifinta tunda ba zarga mata igiya kika kika jawo ta ba ba kuma rufe mata bakin da za ta sanar da wanda ya cancanci hakan kika yi ba sannan ba rufe mata tunani da kwakwalwa da za ta yi tunanin ki ya karasa maganar yana kallon zarar ta yi tsaye sororo haɗi da rufe bakinta da hannayenta don ganin marin da ya yi wa Dr. Janifa ya ci gaba Janifa you are behind all of this drama and you are the one who was created fighter da sins wallahi sa'a ma kika ci da ban ci ubanki na yi miki mugun doka ba kuma zan tafi da yara na ga uban da ya isa ya hana ni tafiya da su Dr. Janifa da ta saki baki tana kallon Nasir saboda tsabar mamaki ta ce I think you knew this country is not your selfish rubbish jobless homeless characters country ban ina ga ka ɗauka yadda wannan ƙazamar wulaƙantacciyar ƙasar taku Najeriya take haka ko ina ma yake to ka sani a nan ba ma son kai ba ma karɓar cin hanci da rashawa kuma bama a fusace Nasir yayi kan Dr. Janifa sanin halin Nasir ya sa Zara saurin shiga tsakiyar su dan ta san ba karamin aikin Nasir ba ne ya yi mata mugun doka ba cikin ɗaga murya Zara ma ta ce stop it please I am Nigerian, so I will not tolerate any disrespect or disgrace my nation. sannan ta kalli Nasir ta ce, Ni ya kamata ka daka Nasir ba ita ba, a kaina ya kamata ka huce fushinka ba kanta ba, saboda ni ce ta ka ni ce kuma wacce na yi maka laifi ba ita ba. Tsananin bakin ciki ne ya sa Nasir nausar mirin da ke gefensa ya tarwatsa ba tare da ya kuma cewa komai ba ya ja hannun yaransa suka fita durkushewa Zara ta yi a wajen haɗe da fasa mahaukacin kuka da sauri Dr. Janifa ta karasa inda take haɗe da ɗagota ta ce, Yi sauri ki bi mijinki ki yi fighting akan rayuwarki. Zara yanzu da da da yanzu ba ɗaya ba ne. Kin san duk wani taknis ɗin da za ki bi wajen karkato da hankalin shi a gare ki. Na san kin san lagonsa ki yi yaƙi ki karkato da hankalinsa gare ki. Na san Nasir yana tsananin son ki kuma yana da bakar zuciya kuma zuciyarsa tana iya sawa ya haƙura da ke duk tsananin son da yake miki. Ki dage ki kula da mijinki da yaranki. Ki tuna yaranku uku ke da shi don haka ya zama na ke kin zama shi. Kin zama dolensa shi ma ya zama dolenki. ki bi shi ki je ki yi yaƙi akan rayuwar da yaranki gobe insha Allah zan zo na kawo muku kayan ku ke da sanar zan yi misin ɗinku sosai zara mun saba tsawon shekara hudu ba wasa ba ta faɗa hawaye yana gangaro mata ita ma zara kuka take cikin kukan ta ce ni ma zan yi kewarki sosai murmushi kawai dr janifa ta yi haɗi da saurin juya bayanta zara za ta kuma magana dr janifa ta ce just go ba tare da ta kuma magana ba ta juya ta fita da gudu ta bi bayan nasa tana zuwa harabar gidan ma ya daɗe da fita don haka ta yi wa motar ta ki ta bi bayansa a gefen motar nasir ta yi fakin ta fito da sauri A tsaye ta hango shi a bakin kofar yana nokin. Da sauri ta karasa sa har tana yin tuntuɗi Daidai lokacin Na'im ya fito da gudu daga cikin gidan yana kiran. You are welcome sweet that yana dariya. Ganin Zara ya sa shi yin tiris haɗi da ɓata rai take ya ce, You again? Durƙusawa Zara ta yi haɗi da kai hannu za ta taɓa shi. Da sauri Na'im ya ja baya haɗi da cewa, "Okay, you come and make my sweet dad crying again." Kai Zara ta girgiza masa ba tare da ta iya cewa komai ba sai hawaye da ke zubo mata. Cikin kuka ta ce, "No, I will not make your dad cry forever." Na dawo nan da zama ne nema. What? cewar Na'im. Yana kallon nasa Tsaye Nasir ya yi harɗe da hannunsa a ƙirjinsa yana kallon su. Na'im ya kalli Nasir ya ce, Sweet Dad, ba ita ta sa ka kuka a wancan lokacin ba? Ita ta ce kana min karya? Ya faɗa yana hankaɗa zara waje. da ƙarfi ya ce, Get out from our home. Ta buɗe baki za ta yi magana da sauri Na'im ya ce, Ba na son ƙara jin wani abu daga gurinki. Ya ƙara hankaɗa ta waje, ganin ba ta da niyyar fita ne ya sa Na'im kallon Nasir ya ce, Sweet that idan ba ta fita ba ni zan fita. ka na son ka fiye da kowa da komai a duniya. Sannan ka sa a ranka cewar duk uwa ta gari ba za ta taɓa yin nesa da yaranta haka nan ba. Sai dai idan akwai wani ƙwaƙwaran dalili kuma daga yau kar na ƙara jin ka ce ka tsane ta. Wannan ita ce asalin mahaifiyarka. Kai Na'im ya ɗaga wa Nasir yana dariya. Murmushi Nasir ya haɗi da ce masa, ka yi min alkawari? Dariya na ime ya haɗi da cewa yes with that I promise you. Dariya Nasir ya yi haɗi da ja masa hanci ya ce da kyau my boy go and say sorry for her. Ba musu Na'im ya tafi wajen Zara haɗi da kama hannunsa don haka Nasir ya koya masa ya ce I am so sorry sweet mom. Rungume shi Zara ta yi tana kuka ta ce I am so sorry to dear. Komawa wajen Nasir Na'im ya yi ya ce sweet that na ba ta haƙuri. Kansa Nasir ya shafa yana murmushi ya ce good boy. Nur da Nawab na gefe tsaye sun yi sororo suna ganin ikon Allah don su ba su kai na in wayo sosai ba. Ya fi su wayar duk da bai ba su wata tazara mai yawa ba kwata-kwata tsiran su wata goma. Sai lokacin Nasir ya juya ya kalli su Nawab da Nur da ke tsaye a nutse don yaran sun samu ingantacciyar tarbiyya duk da kasancewarsa a ƙasar Turai aka haife su. kuma suke rayuwa da yaran turawa amma a nutsa suke cikin kamala da tarbiyya nasir ya nuna wa na'im su ya ce another surprise cikin mamaki na'im ya buɗe baki yana kallon tsadi da yi musu dariya ya ce friend are you here kafin su bashi amsa Nasir ya yi saurin cewa ba abokananka ba ne ba su ma ‘yan uwanka ne na jini su ma da kake gani ‘ya'yana ne kamar kai kuma su ma ka ce ta haife su uwar ɗaya uban ɗaya kai da su ya faɗa yana jawo su nawab jikinsa gaskiya I'm very happy today momi da yan uwana duk sun dawo gida da sauri ya saki Nasir ya ja hannun su nawab cikin gidan Nasir ya bi su da kallo yana murmushi yana ƙoƙarin miƙewa zara ta riko kafafunsa da sauri ta zube a gabansa ta shiga bashi hakuri Ƙafa Nasir ya sa ya tsallake ta yayi shigewarsa cikin gidan ya bar ta an da sauri ta miki, ita ma ta shiga gidan har tana tuntuɓe amma bata ko tsaya ta bin ganin tuntuɓen da ta yi ba a falo ta tsaya tana bin nasir da ido zaune a tsakiyar yaransa a hankali ta zauna a kan sofa tana ci gaba da kuka ɗa da mahaifi sai Allah a hankali na'im ya taso yana share wa zara hawayen da take ta faman zubawa ya ce momi me yasa kike kuka murmushin dole zara ta kakaro haɗi da cewa ba kuka nake yi ba ido na ke ciwo ayya sori mom kinji ya juya ya kalli nasir ya ce dad mommy ba ta da lafiya ka kai ta asibiti shi ma murmushin dole ya haɗi da cewa daga asibitin nake yanzu daga nan bai kuma cewa komai ba karfe goma da rabi na dare gaba ɗaya yaran suka yi bacci a hankali Nasir ya miƙe ya kwashe yaran ya kai su bedroom ɗin ya kwanta kasancewar three bedrooms ne a gidan Ross tana cikin ɗaya ɗaya Nasir da suke kwana tare da Na'im sai ɗaya da ke cike da kayan wasan Na'im tsaye ya bar zara ta rasa inda za ta shiga tana nan zaune har misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare ga yunwa da bacci gashi ba ta yi sallah ba a hankali ta miƙe ta nubi bedroom ɗin nasir wanda dama ta riga da ta san shi tunda tana yin satar layi ta zo gida tsaye ta iske shi yana safa da marwa a ɗakin yana zubar da hawaye bata yi mishi magana ba ta wuce bedroom cikin sanyin jiki ta yi wanka ta ɗauro a alwala wardrobe ɗin kayansa ta buɗe ta ɗauko jallabiyarsa ta saka a jikinta sannan ta sanya hijabi ta da sallah duk abin da take yi idan nasir na kanta don gaba ɗaya hankalinsa na kanta sai da ta gama rama sallolin da ake binta sannan ta fita ta nufi kicin kwai kawai ta soya sannan ta haɗa ti mai kawai ta sanya bread ta nufi bedroom din Nasir da shi. Yadda ta bar shi haka ta dawo ta iske shi. A hankali ta ajiye tire din akan table sannan ta koma ta kuma kama hannun Nasir ba tare da ta yi mishi magana ba. Da sauri ya fusge hannunta a fusace ya ce, "Kar ki kuskure ki kara gigin taɓa ni." Cikin sanyin murya ta ce, "Please ko ti ne kawai ka sha dan Allah." Da can da kika bar ni har tsawon shekara hudu ke kike ciyar da ni, ko da kika dawo kin gani da alamun yunwa a tattare da ni. Hawaye da ke zubo mata ta goge cikin muryar kuka ta ce, "Please uncle ka ya haƙuri ka yafe min laifin da na yi maka ka tuna Allah yana son mutane masu yafiya kuma ko ubangijin da ya halicce mu muna yi masa laifi mu tuba ya yafe mana dan Allah ka zamo mutum mai yafiya da saurin manta sharri da tuna alkhairi ta ƙarashe maganar hawaye na zubo mata bai ce mata komai ba ya buɗe wardrobe ya ɗauki filo da blanket ya ficewarsa durƙushewa Zara ta yaɗi da fasa rikitaccen kuka washe gari da misalin karfe biyu na ranar da ta Zanifa ta zo ta kawo musu kayansu yanayin da ta iske Zara Zara ya sa ta san har lokacin Nasir bai haƙura ba. Don haka ta ja hannun Zara ta zaunar da ita a gefenta tana kallanta ta ce Zara ki yi haƙuri. Haƙiƙa mun tare mun yi wa Nasir babban laifin da duk wanda aka yi wa irinsa zai yi abin da Nasir ya yi ko ma fiye da haka. Ki saka wa ranki haƙuri da juriya game da jajircewa. Ki dage ki yi ta bashi haƙuri. sannan kin san lagon mijinki ki bi duk hanyar da zaki bi ki shawo kan kayanki ki daure kar ki bari ciwon ki ya tashi please sosai Dr. Jalifa ta ba wa Zara shawari sannan ta yi mata nasiha sosai game da ƙara mata ƙwarin gwiwa ganin gidan yayi musu kaɗan ne yasa Nasir canza musu gida mai shegen kyau babba sosai wanda ya sha kayan alatun more jin daɗin rayuwar duniya sosai gidan ya tsari mai ɗauke da fat guda biyu fat ɗin farko yana ɗauke da ɗakuna guda huɗu sai babban falo kicin, da dining area Ko wanne bedroom akwai toilet and bathroom a cikinsa. sannan akwai falo akwai toilet da bathroom part na biyu bedroom and falo and toilet and bathroom kun san dai tsarin ginin turawa akwai kyau girma da tsaruwa kasancewar rasta dan manyanta ya sa Nasir yi mata kyauta ta kuɗi mai yawan gaske Ya ce ta je ta dogara da kanta ta kuma kula da kanta sannan ya sallame ta bayan ya sa ta nemo masa 'yan aiki guda biyu Roslyn da Warda inda aka ba su bedroom ɗaya duk da Zara ba ta barin su su yi mata girki kula da yara da gyaran gida kawai suke yi mata shi ma banda fat ɗin oga nasa. Ita da kanta take gyara masa. Zara ta ɗauki bedroom ɗaya sai Nawab da Na'im bedroom ɗaya sai kuma bedroom ɗin Nur daban. Sai fat ɗin kayan wasan yara wanda ya haɗa komai kamar a children park sai swimming pool and garden. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya tsakanin Nasir da Zara. kwata-kwata baya kula baya shiga harkarta. ta yi iyayenta a banza don haka bakin ciki ya sa zara shiga bedroom ɗinta haɗi da zaman dirjan ta fasa uban kuka na'im ne ya shigo bata falo don haka ya shiga bedroom ɗinta neman ta ganin tana kuka ya sa shi fita da sauri ya kira suna wap da nur gaba suka sa ta suna tambayar ta me ke damun ta ganin ba ta da niyyar ba su amsa ya sa su fashewa da kuka gaba ɗayansu kasancewar zara tana cikin matsananciyar damuwa ya sa ta mantawa da wanda take tare da su ta shiga basu labarin komai daga zara har yaron kuka suke so sai take basu labarin komai kamar suna fahimtar abin da take gaya musu kasancewar akwai soyayya da shakuwa mai karfi tsakaninta da yaranta idan tare take kwana da su don koda ta je bedroom din Nasir ma koro ta yake ko ya gaya mata bakakin maganganun da za ta kwana tana kuka ko kuma kafin ta je ya kulle dan haka ta mai da hankalinta sosai akan yaranta take jansa a jikinta komai ita take yi musu wani lokacin ma tare suke yin wasa sai da ta gama ba su labarin kaf sannan na inda yake yana da wayo ya ce to mam yanzu mai za mu yi mu taimake ki daɗi zara ta ji har ranta cikin kuka ta rungume yaran tana cewa ku taya ni ba wa dadin ku haƙuri ya yafe min laifin da na yi masa na'im ya ce momi ki koya mana yadda za ni koya musu duk yadda za su yi ta yi sosai dukkan su kuka suke so sai sun rungume ta suna haka Nasir ya shigo neman yaran don ya kira waya babu wanda ya ɗauka. kai tsaye ya shiga bedroom ɗin! yanayin yadda ya gansu sosai ya taɓa mishi zuciya suka bashi tausayi don ba karamin so yake yi wa yaransa ba dan sun tarbiyyantu sosai Zara ta zage ta ba wa sunur ingantacciyar tarbiyya irin ta addinin musulunci abinda yasa ya rage masa jin haushin ta game da tsanarta ta kenan Ya tabbatar ko da baya raye yaransa sun yi sa'ar uwa ta gari wacce za ta tsaya tsayin daka akan tarbiyyarsu. Ya kai wajen minti goma sha biyar tsaye yana kallon su kafin hankalin Na'im ya kai kansa. Da sauri Na'im ya saki jikin Zara sai lokacin duk suka lura da shi a hankali Zara ta miƙe ta je gabansa ta yi nil dawun haɗi da kama kunnanta tana zubar da hawaye ta ce am sorry uncle. Banza yayi da ita ya juya yana ƙoƙarin fita. Da sauri gaba ɗaya yaran su ma suka yi nildawon gaban su haɗi da rarrike kunnuwansu su ma suka ce we are sorry da Murmushi Nasir ya yi haɗi da umarta su da su tashi amma fir yaran suka ki tashi suka ce har sai ya yafe wa momin su. Tsawa Nasir ya daka musu haɗi da cewa I said get off Gaba ɗaya yaran da Zara suka saka kuka mai rikitarwa a lokaci ɗaya. Ido Nasir ya zaro cike da mamakin komawa sigarin rashi Nasir ya yi cikin wayo Nasir ya ce, "Ok to ku tashi shi kenan ya wuce ku zo na kai ku shan ice cream." Makale ka faɗa yaran suka yi haɗi da cewa no that don Allah dadi ka yafe wa man matukar kana son ganin mu cikin farin ciki da walwala idan kuma ka ki yafe mata ba za mu taba tashi daga nil down din nan ba suka faɗa cikin kuka babu yadda Nasir bai yi su tashi ba amma suka ki sai ba matsanancin kukan da suke ci gaba da yi a hankali Nasir ya kalli Zara ya ga yadda take kuka kamar ranta zai fita suna haɗa ido ta langubar masa da kai da sauri ya kawar da kansa daga gare ta ya kalli yadda Na'im Nur Nawab ke kuka jin kukan yake yi har cikin ransa yana ƙona masa zuciya yayin da yake jin zafin kukan nasa sosai kamar ana yankar masa naman jikinsa. Ido na siryarin rintse da ƙarfi yana tuna irin so da kulawa game da halaccin da ya nuna wa Zara. sannan ya tuna irin girman laifin da ta yi masa amma babu yadda za a yi dole ya yafe mata ko don albarkacin yaranta a hankali ya bude idonsa da suka gama komawa jajaye ya soke su a kansu ya ce is okay na yafe mata da sauri suka miƙe gaba ɗayansa suka yi kansa cike da murna tun daga wannan ranar nasir ya ɗan sakar Zara. duk da ba wani sosai ba ne yana dai zama falanta yanzu yana kuma zama a dainin tare da ita su ci abinci da yara wata mu'amala ce dai kwata-kwata babu ita dan ba ma ta ga fuska akan yin hakan ba to yanzu zaman nasu za zamu iya cewa babu laifi dan ba yabo babu fallasa duk da har yanzu baya barin ta ta shiga bangaren magana ma sai ta kama tsakanin su ko ta zama dole yake mata jefi jefi duk tara mai ta shiga muguwar damuwa ko abinci ba sosai ta fiye ce ba haka dai suka ci gaba da rayuwa a cikin wannan halin ranar sunday babu aiki nasir ya kwashi duka yaransa ya fita da su domin shakatawa duk da Zara ta so bin su amma ya hana ta dan bai ma ba ta fuskar cewa za ta bi su ba. Tana zaune ita kaɗai a gidan ta rasa inda za ta saka ranta da damuwa. Abin duniya ya ishi rayuwarta. Dr. Janifa ta yi sallama cike da murna Zara ta miƙe ta rungume ta haɗi da fasa mata kukan da ita kanta bata san dalilin yin sa ba. Shiru Dr. Janifa ta yi ta rasa abin yi a hankali cikin mutuwar jiki ta ji hannun Zara zuwa bedroom ɗinta. A bakin bed ta zaunar da Zara a gefenta sai da ta rarrashi Zara ta yi shiru sannan ta tambaye ta abin da ke ke faruwa ba wani boye boye zara ta zayyane mata duk abin da ke faruwa tsakaninta da nasa shiru dr janifa ta yi na dan wani lokacin haɗi da zubawa zara ido sai da ta yi wajen minti bakwai sannan ta sauke ajiyar zuciya ta ce ke yanzu zara duk hannunki mai sandar da na yi miki ashe baki fahimci abin da nake nufi ba kallon ta kawai zara ke yi ba tare da ta ce mata komai ba dr janifa ta ci gaba ai lusar mace ce kuma sakarya mace za ta tsaya tana gaba da mijinta har na tsawon wata uku haba zara kamar ba mace ba har ki tsaya namiji yana sha miki kamshi yana basar da ke akwai hanyoyi da dama wanda nasir ko dutse ne shi da karfe tsabar taurin kai sai ya ba da kai buriya ya hau ke wallahi da kansa ma zai kawo kansa yana gurfani a gaban ki yana baki hakuri ko da ke ce kika yi masa laifi haba ni ina mamakin mata irin ki da za ku zo na miji yana reaction ɗinku. Bayan yanzu kai ya waye, ido ya buɗe ilimi ya zo mana, akwai hanyoyi da dama da za ki iya shawo kan mijinki kuma ki mallake kayanki ba tare da asiri ko tsafi ba, ba kuma sai kin yi shirka ko kin saɓa wa Allah ba, matukar kika rike gaskiya da amana. kuma kika ji tsoron Allah a lamarin lamarinki kika daidaita tsakaninki da Allah da kuma shi oga Nasir sannan kika kasance mai haƙuri juriya da kawar da kai daga abubuwa da dama kina ganin an cuce ki an kuma zarance ki amma ki kawar da kanki bayan kina da yadda zaki yi akwai magana ko abin da baya buƙatar martani ko ramuwa ido kawai ya ishi mai hankali idan kika zuba masa ido shi da kansa zai dawo yana jin kunyaki. din iskancinsa da rashin kunyarsa cikin rashin fahimta zara ta ce wallahi ban fahimci abin da kike nufi ba momi murmushi dr janifa ta yaɗi da cewa ina nufin bayan waɗannan abubuwan sai kin haɗa da abubuwa guda uku kissa karuwanci da kuma bariki da sauri zara ta zaro ido ta ce karuwanci da bariki kuma momi murmushi dr janifa ta kuma kuma yi sannan ta ce izara matukar kina son ki tsira ki kuma yi fice a gidan mijinki dole sai kin hada da waɗannan abubuwa da farko sai kin cire kunya kin zama tantiriyar mara kunya karuwa kuma yar bariki a cikin gidan mijinta kar ki sake kunya ta cuce ki ta hana ki kwatarwa kanki yanci a gidan aurenki wannan shine babban kalubalen da ke damun matan Hausawa shi yasa duk duniya da kuma kabilar duniya babu inda aka fi sakin aure da yawan zawarawa kamar kasar Hausa da wuya ka ga biyar rabe ko inya amri ko kanuru ko ibo ko indiya ko arabiya da sauran kabilu aure yana mutuwa ko ka kaga bazawara Wannan ya samo asali ne saboda dalilai biyu zuwa uku. Na farko kaddara, na biyu rashin haƙuri, fahimta, juriya, kawar da kai. Na uku sakacinmu shi ya sa matan waje da matan banza ke kwacewa mata mazajensa a waje. Ki ga namiji idan yana ƙaunar mutuwarsa yana ƙaunar ya dawo gidansa. Ya fi son zaman waje da wata akan zama da ke matarsa. So mu ma mu zage dantse mu zama irin fitsararru a gidan aurenmu don mu kwatar wa kanmu 'yanci. Mu rinka sakin tawul intention intentionally sannan mu rinka wawan zama mu rinka sakin layi muna yin batsa da mazajenmu mu rinka bankaro kirji muna juya ƙugu haɗi da lasar leɓe muna ɗan cije shi a fagen kwanciyar aure ma mu zage mu ba da gudunmawa sosai ba wai mu kwanta kamar ruwa ba sai yadda aka yi da mu ki rinka ƙoƙarin neman mijinki da kanki sannan ki kasance mai tsafta da kwalliya da kamshi a kowanne lokaci kuma idan kun yi fada ki ringa yuzin maganin karfin maza don shawo kansa ba tare da sanin sa ba zaki zuba masa a abin shansa ke kuma idan ya zo karki wani bata lokaci ki zauna jan aji ki ba da kai kawai bori ya hau idan mazan yanzu sai da ciwa-ciwa bariki da karuwanci shi yasa nake yi miki hannunki mai sanda ina ce miki ki shawo kan mijinki don kin fi kowa sanin halinsa da kuma abin da ya fi so to ai abin da nake nufi kenan shiru zara tai tana ɗaukar darasi kuma sosai darasin ke shigarta tana fahimta sosai murmushin mugunta zara ta yaɗi da cewa sori nasir yanzu aka fara wasa dan sai na zama fiye da tunanin dr janifa sai na zama cikakkiya kuma tantiriyar karuwa cikin kissa a gare ka gani nan gare ka nasa. To masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba. Ku dai ku danna laikin ku ya sharing tare da danna ƙarar.